Har yanzu dai 'yan Najeriya musamman na arewacin ƙasar sun kasa samun mafita daga matsalolin rashin tsaro da ke hana su bacci da ido biyu rufe. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar gabasin jihar ya jima yana fuskantar irin waɗannan matsalolin. Wasu lokuta ko an ga alamun sauki sai matsalar ta waiwayo. Yanzu haka al'ummomi da ke ƙaramar ko kin Ilela garin da nan ne Najeriya take makwabtaka da jamhuriyar Nijar suna fuskantar ƙaruwar matsalolin domin kusan safiya duk ta Allah sai an samu rahoton kai hari ko a kashe ko kuma a sace mutane. Bello Isa Ambarura shine wakilin jama'ar yankin a majalisar dokoki ta jihar Sokoto. Akwai wani ƙaunar gidan Kamilu cikin ƙasa Araba bayan sun kama mutum sun sako shi sun ka sake biyo kuma aka kama shi Alhaji Garba sun kashe shi shi da kane ne. Garin Illela ma an kashe wasu wasu Ibo aka ɗauki wasu aka ce da su masu aiki gidan wani ruwa nan a Illela. A garin Ambarura ɗin da ke wajen mutum takwas an halbe wani yaro shi kuma wanda yake nan yana jiya Allah da sa akwai sauran kwana gaba mun dai koka yanzu abin ya zan kamar ita hukuma ma ba ko kayan magana iya ka dai ba ka dai hudi ne kawai tsakani da Allah mu dai mu ga amfanin wani matakan tsaro da aka ce an ɗauka ba. Ƙauyen ƙauye ne wanda akasarin sa Fulani ne a ƙarshen makon da ya gabata. Jama'ar garin sun tsinci kansu cikin tashin hankali sanadiyar wani hari da aka kai garin wanda suke tumar Hausawa ne suke kai harin inda aka kona gidaje tare da lalata dukiya mai tarin yawa. Sunana Abdullahi Bako. Wallahi muna cikin juyayi da alhini akan abin da ya faru. Aka samu gidajen ga aka kama banka musu wuta. Akwai yaranmu da an ka tarar da su wasu an bubbuge su yanzu haka akwai saura na asibiti wallahi to yanzu dabbobi ina ganin insha Allah za a samu kusan akuya shidda ko bakwai sannan akwai shanu guda uku da ba mu gani ba har yanzu sannan sun kashe su magana zabi ko kaji su bila adadin kashewa suke suna ɗauka nan da kake gani an kone gero da me ya hamsin ciki da harawa da kankare ya yi ɗari uku mai garin ɗambar dukku ya ce abin ya zo musu da mamaki domin suna zaman lafiya da hausawa kwatsam sai ga wannan harin an kawo musu yanzu kira na gare su ina son da fulani da hausawan a zauna lafiya da duk sauran kabilar da a cikin garin don muna da habuzaye na nemi jan taba kiran rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun amma dai abin ya fuskara sai dai dan majalisar jiha mai wakiltar yankin na ilela ya ce bayanin da ya samu shine lokacin da aka fitattaki wasu barayi da suka shiga yankin sai suka ruga a guje zuwa garin na ɗan Bardako kuma aka bi su a garin. Cikin waɗanda aka kama cikin waɗanda aka ba ta kace da su sai ga cewa akwai mutanen gida ciki wanda suna matsa informant. Na samu tabbacin ga mutumin ɗan ba da ya kira ne cewa an samu tun bi mutanen gida ne illa ne mutanen gari suka wob suka hasala suka je suka kone kone suka banka ma rugga illa ne wuta. Kawo yanzu dai jagoranin al'ummomi a yankin na ci gaba da neman yadda za a shawo kan irin waɗannan matsalolin yayin da su kuwa wa jama'ar da aka konawa gidaje da kayayyaki ke ci gaba da neman agaji matsalolin rashin tsaro dai na ci gaba da ɗaiɗaita yankunan najeriya tare da kasara jama'ar ta a sassa daban-daban muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya